رب العالمين وسلم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 29 ga wata ramadan shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan mayu shekara ta 2020 meladiya muna darasi na 32 darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala a tafsirinmu na alƙur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratu al'ambiya wanda muke gabatarwa annan masallaci mai tarin albarka na usman bin affan da ke kofar gadon ɗaya kano nigeria ga wata takarda da aka aiko daga shafin instagram wani ce malam allah ya ƙara maka lafiya da tsawon rai amin ya ce malam na kasance ina mai sukar malamai musamman malaman izala saboda bambancin aƙida musamman malam abdallah gadon kaya shi ne na rubuto wasiƙa ina neman amin afuwa a yafe mun alfarmar wannan wata mai albarka sannan malam a jan hankalin kunnen masu zagin malamai saboda bambancin aƙida allah ya ƙara lafiya to daga zagi ka dawo Allah ƙara lafiya kenan yau kamar yadda ka nemi abuwa ina shaida maka ni dai zan iya baka damar in ce maka na ya fi maka anina wa hakkin sauran malaman kuma sai ka bi su kamar yadda ka rubuto min takarda ban sani ba ma ko ka sani ne abdullahi ganin ɗayan ko ka sani ba ni dai nawa na ya fi ma duk wanda ya zage ni ko ya ci mutunci na ko ya gaya min bakar magana inda akan wannan harkar ta da'awa da ta akida ta sunna da ya fi masa ina fatan kuma Allah ya gane da shi dan na san bai gane ba ne inda ya gane da fura zai damo ya kawo to amma tun da bai gane ba sai a yi masa uzuri to babu komai ma maka afuwa kuma sauran malamai kuma sai kai ta bin su duk wanda ka zage shi sai ka je ka bi shi ka nemi yafe mata ina fi wa wani hakkin wani da na yafe maka kuma da mu irin kukuna nan da yawa wanda rashin fahimta ne rashin ganewa ne yayin da ko mutum Allah ya gane da shi sai ka ga yayi da nan zane Allah ka kiyaye mu ka tsare mana darajar mu gaba daya kuma mu ma ka yafe mana muna fatan Allah ya yafe mana gaba daya kuma Allah ya sa ka Allah ya sa bar bid'ar ka da sunna idan eh, ka daina zagi malaman sunna ma kana a kuma ai har yanzu igiya ne cike yawwa Allah gane da mu Allah ba mu dacewa yau da taimakon Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da hudu a cikin suratul anbiya da Allah yake magana akan ranar tashin kiyama zai nade sama Allah zai naɗe sama kamar yadda wato marubuci da yake rubutu a cikin littafi ko cikin takardu yake nada takardar ko yake nada littafin za a zo lokacin da Allah zai nade sama kamar yadda marubuci yake nade takarda da ya rubutu a ciki Allah karfa mana asiri me Allah ya ce a rama بسم الله الرحمن الرحيم يوم نوم السماء كغير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين wannan aya tana nuna mana girman kudurar ubangiji da isan mulkinsa da sarautarsa kuma tana tabbatar mana hakikanin abin da zai faru ranar tashin kiyama Allah ka samu cika da imani Allah ya ce za mu nade sama yau ma natuwis sama a kirar abu ja'far yau ma tutuwar sama maimakon yau ma natuwis sama bitta yau ma tutuwar sama ranar da za a nade sama ka fayyar sijilli lil kutub a kira'ar hamza um, a kira'ar uh, hamza da kisa'i da hafs an asim lilkuto sauran malamai kuma ka tsayi sijilli lilkitab haka suka ce lilkitab alalwahid kenan abinda ake nufi da uh, asijil um, wasu ka ce asijil malakun yaktubu a amalin ibad mala'ikan da yake rubuta ayyukan bayi shine sijil sunan shi za a nade sama kamar yadda mala'ikan sijillu yake nade takardun da ya yi rubutu Allah zai nade sama ya kwaikwaye ta duk girmanta wasu kuma suka ce a sijil alkafi marubuci ba sai ne mala'ika ba marubucin da yake rubutu a cikin takarda kamar sakatare kamar yadda yake naɗe takarda in ya gama rubutu ko littafi to haka Allah zai naɗe sama yau man nasu sama'a ka tsayi sijilli lil kutub kama bada'na awwala halkin nu'idu Allah ce kamar yadda muka fara halitta haka za mu mayar da wannan halitta ai kama bada'na fi butuni ummatin kamar yadda muka fara halitta a cikin cikin wato iyayensu hufatan uratan gurla suna tafiya wato sun zo duniya ba takalmi suna cikin tsirara luba babu kaciya to haka za mu mai da su ma ranar tashin alkiyama din ba takalmi ba kaciya haka za a shiga a jifirin tashin alkiyama Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كما يدعك فاريق وهكذا أميلكم وأننا ننا من جرما سروت دملك الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأن آية سما تنا ننا من للي سما الله ذي ندي جد دامنسا fasamawatu matuyatun biyaminihi Allah ka samu cika da imani Allah ka bamu kyakkyawan cikawa ya Allah ka sa wannan rana mu je a sa'a ka ba kariya daga tashin hankalinka wasu kace ce asijil din kamar takarda ne wani fasara ta uku kenan as-sahifa shine as-sijil ai li ajli ma kutiba kamar ka tsayi sahifati ala maktubiha rana da zamu nade sama kamar yadda takarda take nade abinda aka rubuta a cikinta yanzu idan duk rubutun da za ka yi yawansa a cikin takarda ai takadda ta nade bayanan sai a rubuta ko sai a yi bayani insha Allah ta'ala sai awa biyu awa uku a takarda ɗaya ana karanta ma mai ke cikinta to ranar tashi alkiyama Allah zai naɗe samman nan baki ɗansu babu komai abu ne mai sauƙi a wajen Allah ta baraka ta'ala ana mana irin waɗannan bayanai ne don mu kimsa mu shirya mu san cewa lalle akwai wata rana da take tunkaran mu kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla ya ku bayin Allah ku dinnan za a tashe ku tsirara ba takalmi ba wanda zai je kiyama da takalmi ga tsananin zafin rana amma babu takalmi loba ba wanda zai je da kaciya shine Allah ya ce annabi ya karanta ayar kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu dawo da halittar wa'adan alaina alkawali ne akan mu inna kunna fa'ilin lalle sai mun aikata wannan aiki na al'iyada wal ba'th Allah ya ce alkawari ne sai mun dawo da ku alkawari ne sai mun tashe ku wannan ko shakka babu Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi mutane ba zai kyale su ba su kowa sai kimtsa ya san me zai ce wa Allah tabaraka wa ta'ala to bayan nan kuma sai Allah ya sake cewa me ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يملكها عبادي الصالحون نعم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر sa'id bin jubair da mujahid suka ce kalmar azzabur da Allah ce haƙiƙa mun rubuta a cikin azzabur abinda ake nufi azzabur wato ana nufin alkutubul munazzala haƙiƙa mun rubuta a cikin littattafan da aka saukar min ba da zikiri bayan zikir to me zikir zikir ɗin shine ummul kitab babban littafi da yake wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ana nufin lauhul mahfuz hakika mun rubuta wa laqad katabna fi zaburi hakika mun rubuta a cikin littattafan da aka saukar daga sama zuwa ƙasa min ba'di zikiri bayan wato abinda aka rubuta a cikin lauhul mahfuz أن ya يرثها عبادي الصالحون للي اتكسى bayin mu ne salihai za su tashi ta da aka je aka dawo muminai bayin Allah na kwarai su za su gaji kasa zan zo bayani daga baya insha to anan gurin idan an lura abinda malamai suka fassara ayar zabur ɗin ba zabura bane a wannan fassara ta farko walaqad katabna fi zaburi walaqad katabna fi zaburi ay walaqad katabna fil kutubil munazzala hakika mun rubuta a cikin littattafan da Allah ya saukar suna nan da yawa littattafan da Allah ya saukar amma Abdullah bin Abbas da Imam Dhahak suka ce az-zabur ana nufin at-taura ne hakika mun rubuta a cikin at-taura kenan to a zikir din fa shine al-kutubil munazzala min ba'd taura littattafan da aka saukar bayan at-taura a azzikir shi kuma aka yi fassara imam shafi yace wa laqad katabna fi zabur Haƙiƙa mun rubuta a cikin zabura shine kitabu daud littafin Dawuda. A zikir din fa shine at-taura a fassararsa wasu at-taura min ba'di zikir bayan a taura kenan wasu kuma suka ce a zikir ɗin min ba'di zikir alqur'ani ne min ba'd din zai zama ba baya ba kenan sai zama min za mu fassara a nan da bi ana wato qabl kamar yadda can yace wa kana wara wara'ahum malikun kaga wara'ahum wato zai ce zai zama qablahum kenan ai amamahum anna al-arda lalle ita ƙasa ta aljanna shine ƙasa ta aljanna al'arza ƙasa yariduha ibadiyas salihun bayina salihai su za su gaje ta imam mujahid yake ce ana nufin annabi muhammadu da al'ummarsa saboda Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' al'umma annabi in sun shiga aljanna za su ce mun gode wa Allah da ya gaskata mana alkawarinsa wannan alkawarin cewa ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي salihun wato alkawari ne Allah ya yi cewa sa na kwarai su ne za su gaje gidan aljanna to shi ne za su yabi Allah su godiya a kiyama su ce sadaqana wa'adahu ya gaskata mana alkawarinsa wa aurasana al ya kuma gadar mana gidan aljanna natabawwa'u minha haythu yasha muna zagayawa muna rayuwa a ciki inda muka ga dama Abdullahi bin Abbas yace abinda ake nufi al-ard ana nufin aradi kuffar yabtaquha al-muslimun mun rubuta tun a cikin littafan da suka gabata cewa lalle bayanmu na kwarai su ne za su gaje wato kasashen kafirai duk kasashen kafiran nan daga ƙarshen duniya musulmi za su zo su gaje su wannan yana nuna mana addini zai yi ƙarfi kenan a ƙarshen zamani sannan Allah zai azza musulmi zai ɗaukaka musulmi har ta kai ga za su zo su mamaye duniya su gaji duniya anna al-ardh yarithuha ibadiy ibadiy al-zalimun wasku muska ce al-ardh inna ana nahu al-ardh al-muqaddasa al-bayt al-muqaddas kana lalle bayina na kwarai, su ne za su gani wannan yana nuna mana dai karshen dai al'amarin mu'mini su ne suke samun nasara to kaga al-bishr ga mai imani da yi asara ba dangane da rayuwarsa kuma idan Allah ya baka nisan kwana insha Allah nasara tana ga al'umma musulmi kuma ne yana nuna cewa duk abin da za a yi duk wani abu da za a yi na cutar da musulunci da cutar da addini insha Allahu Allah bai zai ba da abokanan gaba su galaba a kan musulmi ana dawami ba ba zai taɓa wa su dawama su murkushe musulunci ba dole daga ƙarshe musulunci shine zai zama wato super power amma yanzu za a yi ta tonin rami tabbas za a yi ta tona musulunci rami za a yi ta kulla musulunci sharri duk wani abin da ka sani na cutar da musulunci wallahi malam za a yi shi kuma ba za su daina ba wala ya zalu na yi kuma? hatta ya kuma an kuma in bawo. haka ƙur'ani ya ce ba za su gushe ba za su yi ta yaƙar ku ku musulmi ku sani maƙiyanku kullum za su yi ta yaƙar ku ba za su kuma su daina ba har sai in sun dawo da ku addininsu inda zai yi su dawo da ku kan kafirci to in sun dawo da ku kan kafirci kenan kuma sun mai da ku bayi sai su ta bautar da ku to ya kamata mutum musulmi ya san wannan abubuwan da suke faruwa a duniya ya bayyana mana gaskiyar wannan sha'ani ya daɗa ƙarfafa mana imaninmu yau duk inda ka je faɗa ake da islam duk inda ka ji ana zubar da jini ana kashe wasu mutane in Allah ya so da inda ake kashe wannan to gurin musulmi ne ko a Najeriya ko a Afirka ko a kasashen turawa ko a Asiya duk inda ka ji ana faɗa a duniya in dai an shiga ana zubar da jini ana kashe wato musulmi ake kashewa amma duk da haka Allah zai ba musulunci ƙarfi zai ba shi nasara kuma musulmi ba za su dogarta ba in Allah ya so yadda kafiri yakan ci nasara akan musulmi ne saboda wato rauni da musulmi shi yake da shi lau a ce musulmi ya rike addininsa haƙƙa tamassuk haƙiƙanin rikewa to wallahi da zai sha mamaki irin tallafi da ta goma shi da zai samu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka annabi ya ta fama da su sallallahu alaihi wasallam amma dai daga ƙarshe Allah shi ya ba wa nasara shi ya ba wa galaba yanzu ko wata abubuwan da suke ta faruwa da kuke ji ana ta hayaniya a duniya a ce kaza a ce kaza ƙarshen cika cikin abin da masana suke ta faɗa kowa ya gani yana ci a wayarsa ana faɗa so suke su samar da wani control a duniya control wai mutane wasu to addini dai suke kar a zama ana wani musulunci ko na duk wannan abin da kuke zuwa ku je ku dawo kuke ji. control suke samu na economy na duniya control na mind tunanin mutane ya za a yi controlin mutane mutum ya zama kamar na robot su yadda aka yi da shi duk yana daga ciki to amma Allah yana nan shi kuma da ya halicce mu yana kallon kowane matsayaci duk wanda zai kulla sharri zai kulla makirci don ya cutar da musulunci ya cutar da addini to Allah yana kallonsa ko a cikin musulmi yake kuma ko a cikin kafirai yake to wannan shine abin albishir Allah yi alƙawari shi zai taimaki addininsa walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi salihun na fi hadha lalle a cikin wannan alkur'ani labalagan akwai wato isarwa wato wusulan ilal bagiyya ko albughiya cewa duk wanda ya bi ya yayi aiki da alkur'ani wasala ila ma yarjuhu min as-sawab zai isa ya samu abin da yake fata na lada ko kace inna fi hadha la balagan lalle a cikin wannan alqur'ani la balagan la kifaya akwai wadatarwa alkur'ani ya ishe mu alƙur'ani ya wadatar da mu ka ce inna fi hada la wannan alƙur'ani guziri ne ga muminai da za su shiga aljanna da shi kamar yadda albalagu yake zamantowa zadul musafiri guziri shine ainihin wato abinda da matafi yake amfani da shi liqaumin abidin ga mutane waɗanda suke ya alladhina ya'buduna Allah mu'mine masu bauta Allah tabaraka wa ta'ala Abdullahi na Abbas ce li qaumin abidin li qaumin Alimi. ga mutane waɗanda suke masana Allah Imam Ka'ab al-Ahbar Ka'ab al-Ahbar yake cewa sune al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu as-salawat al-khams wa shahr ramadan fi في هذا لبلاغا لقوم عابدين قوم عابدين أن سنة مسلمين masu sallah biyar da yin azumin wata ramadana wannan albishir ne ake mana to sai Allah ce mai arama وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً Allah ya ce ba mu turo ka baya kai annabi sallallahu alaihi wasallama faji tausayi ne da jin kai ga bayan Allah wato talikai rahmatan lil mu'minina kenan khasatan fa huwa rahmatul lahum shi annabi kansa ga baki sa rahama ce ga mu'mine gaba ɗaya to in an ce abdullahi ibn abbas yace wannan am ne fi haqqi man amana wa man lam yu'min wannan am ne a wato ayar cewa annabi tausayi ne annabi rahama ne ga ainihin wato lil alamin talikai da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba annabi rahama ne gare su ko kafiri wallahi annabi rahama ce gare shi dan ya ci moriyar annabi ba kafiri da bai ci moriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda yi imani rahama kan rahama a duniya da lahira wanda bai yi imani ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi da rahama ce gare shi a nan duniya saboda ta dalilin annabi Allah ya jinkirta bai yi masa azaba ba da ba dan manzon Allah ba da Allah ya yi azaba wa kafiran wannan zamanin gabaki ɗinsu ta dalilin annabi rahama ne ga kafirai ya yaye musu shafewa akwai shafewa al'umma da ake shafewa a canja musu halittu akwai wanda ake mai da su birai da kuma kisfewa girgizar ƙasa da tumbukewa nisisal manzo Allah ce ma ana rahmatun muhda Lallai ni rahama ce da Allah tabaaraka ta'ala ya bayar da ni kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wato rahama ce ga musulmai rahama ce ga kafirai babu wanda bai ci moriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi kwarai da gaske a zamantake wanda sahabbai suke suna ba da labarin annabi tausayinsa rahamarsa jin ɗayansa ya isa ta kai ga yana yin sallah in ya ji yaro yana kuka saboda tsabar tausayinsa ya ratsa jininsa idan ya ji yaro yana kuka sai ta taɗaita ya yi niyan ya yi dogon sura da ya ji kukan yaro kawai sai ya rukuyi ta kai ga rahamar annabi da tausayinsa yakan fito sai yarinya karama ta rike hannunsa yarinya karama ta riƙe hannunsa ta ce raka na unguwa ya haƙura da abin da yake kuma ya ce ya raka ta unguwa ta kai ga rahamarsa da tausayinsa idan ya ga hadiri ya taso sai ya kafa gwiwowinsa a ƙasa yana roƙon Allah yana Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ka ba mu ruwa mai yawa mai amfani aka ce yaya haka yake kafa gwiwowinsa a ƙasa yace ai yana jin tsoron kada Allah ya halakar da al'ummarsa da wannan ruwan saboda akwai al'ummar da aka halakar da su da tsawa da hadiri da haka idan ya ga wannan sai tsoruta don saboda mai saboda kada Allah halakar masa da al'ummarsa saboda rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayinsa yakan je ya ci bashi ya ciyar da iyalinsa ya dauki nauyinsa ya ba wani ma mutuwa ya bar duniya fa ana bin sa bashin kwano talatin na abinci Annabar rahama ya mutu ya bar duniya ana sa kwano talatin na abinci aiwa cikinsa kadai ya ce wasu sai ba mawa saboda tausayinsa da san yara yakan zo yana sallah jikokinsa hassan da husaini su ta hawa gadon bayansa da kafadarsa saboda tausayinsa yakan yi sallah da yaro ya rike yaron nan a hannunsa yana ta karatun ƙur'ani in ya zo zai rukuyi ko zai sujada ya ajiye shi in zai tashi da daukan yana da tausayi yana da jin kai wani yazo yace don Allah ka taimake ni in zama ina tare da kai a gidan aljanna yace fa inni ala ka bi kasrati sujud ka taimake ni akan kanka da yawaita yin sujada ka je in kana so mu hada aljanna ka yawaita yin sallah duk wanda yake so ya haɗu da manzon Allah a gidan aljanna yawaita yin sallah yawan yin sallar nafila ne kai da daddare ne a ɗakin ka a gida a masallaci ne a kasuwa ne walaha ne duk lokacin da ka dama ka rinka yawaita yin sallah wani yaro ya kasance tare da manzo Allah tausayi irin na annabi bai kore shi ba sai ce fa'in ne ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni akan kanka da yawaita yin sujada za mu haɗu da kai a can saboda tausayinsa shi zai ceci duniya ga baki ɗaya don a tabbatar mana wa ma naka illa rahmatan lil alamina lokacin da Allah zai tashi kiyama ai kowa ya shiga uku ne da musulmin da ba musulmi ba lokacin da manzo Allah zai zai a shafaatul uzma babban ceto ya ceci mutane daga halin da suke cikin na tsayuwar tashin alkiyama shekaru aru aru Allah kaɗai ya baro kansa sanin shekara nawa za ka yi a tsaye amma yanzu ba a iya karanta maka rabin surar al ma kana tsaye duk ka riga ka lalace ba za ka iya ba akwai dogon tsayuwa a gaban ka tsayuwar tashin kiyama ba su gunu lokacin zai je wa Allah kirari saboda tausayi irin nasa ya shi ya ubangiji ka sallami kowa kowa ma ya san inda matsayinsa kawai a ji a yi hisabi a lokacin da musulmi da kafirai da fasikai duk su ne a filin tashi a kiyama a shi ba wanda bai ci moriyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam dama al'umma manzon Allah kala biyu ne akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa da ummatu ijaba Allah ya ubangiji ya ba mu dacewa ummatu da'awa su ne wanda ya musu da'awa har kafirai sun shiga Ummatu ijaba su ne wanda suka amsa musulmi kenan الله كسام مسكين توصيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي الله يجيم يقول إنما يوحى إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل يا مسلم إنما يوحى إلي kaɗai dai ana yi mun wahayi ko an yi mun wahayi zuwa gare ni ku sani annama ilahukum ilahu wahid abun bautanku waya ɗaya ne wahidun waya ɗaya yake tilo falantun muslimun to ku mi wuya wannan falantun muslimuna a sigar kamar tambaya ne amma ana nufin umarni ne ku mi wuya falantun muslimun ya ni aslimu ku miƙa wuya fahimta wallauna فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ku miƙa wuya ku musulunta fa in wallau in kuka juya baya fa kul ga ya musu tukun ina sanar da ku da yaƙi la sulha na babu sulhu tsakanin mu kafiran ne ko dai ku yi imani in ko kuka juya baya to azantukum tukun dai dai da tukun. ina sanar da ku bilhar ku shirya yaƙi tsakanina da ku babu sulhu ala sawa' abin da ake nufi wannan gargaɗi nawa da na yi muku daidai ne ku shirya ku kimtsa kun ala na nastawi nahnu wa antum fi al'ilmi bihi daidai muke alasawa. wajen sanin wannan gargadi kun sani ni ma na sani nahnu wa antum fil ilmi bihi amma ina muku wannan gargadi ne don mu daidaita da kufin iman duk wanda ya yi imani da gargadin da na yi to alasawa ba mu da bambanci kamar littastawu fil imani wayan adri kuma ni ban sani ba kalmar wayan adri tana nufin ban sani ba a karibin an a masu azun abinda aka yi muku alkawari na kiyama a kusa ne ko a nesa ne Lallai Allah ya musu alƙawarin za a je kiyama tun a can sun sani kuma ya gaya musu ce to wayin adri kamar ka ce wa ma a alamu ni ban sani ba alkiyama a kusa take ko a nesa mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il sai ce innahu innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun Allah shi ya san abin da ake wa na zance ya'lamu al-jahra min al-qawli duk zancen da mutum ya faɗa a fili Allah ya sani wa ya alamu ma tumuni kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kowa yake boyewa ko kai gaskiya ka bayyana gaskiya ka kubuta ko ka koye kai sharri kai ƙarya kana ganin ka ɓoye makirci to Allah shi ya fi kowa sanin halin da kake ciki kuma sai ya tuna maka asiri sai ya ce mai وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري nan dai yana nufin ban sani ba la'allahu wato jinkirin azaba din nan fitnatun jarrabawa ce da Allah jinkirta azaba bai saukan muku ba har yanzu lakum gare ku liyara kaifa sani'ikum wa huwa alam Allah bai saukan muku da azaba kun san sun taba dawa ya kulu da mata hadal wa'adi in kuntum sadiqina wai yaushe ne wannan in gaskiya ne wai annabi ake ga wai in gaskiya ne yaushe ne ne kiyama za ta shi yace to ban sani ba wata kila jinkirin da Allah yake muku na azaba fitina ce a gare ku jarrabawa ce a gare ku don Allah ya ga irin aikin da za ku yi wa mata'un ilahin kuma Allah yana baku dama ne ku dan ji dadi dan gajeren jin dadi ta tamatta'una ilan qisani ajalikum zuwa lokacin da ajalin ku zai kare ga baki daya jinkirin da ubangiji yake maka wallahi tallahi jinkiri ne gajere ajalin ka yana karewa ƙaryar ka ta kare kazam sai dai mutum ya ci shi kurin alahira to sai mai Allah ya ce aya karshe qala rabbi haka din qala yashi rabbihukum bil haqq qala ya ubangiji rabbi rabb ubangijina ahkum kai hukunci da gaskiya ko kace Allah shine mai hukunci da gaskiya wasu malamai suka ce aya za a ce al a ce annabi ya ce wa Allah ya hukunci da gaskiya ma annallahu la yahkumu illa bil haqq cewa da ma ya asali Allah ba ya hukunci in ba da gaskiya ba to ya za a ce ya zai ce Allah kai hukunci da gaskiya abinda ake nufi a nan azaba ake nufi ya ubangiji kai musu hukunci da azabar da suka cancanta sun gaggauci ka saukan musu azaba to ifkum bil haqq kai musu hukunci da azaba wacce suka nema aka yi musu azaba ranar yakin badar daidai yake da faɗan Allah rabbana ftah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa rabbuna ar-rahmanu al mustaan ala ma tasifun ubangijinmu shine ar-rahman kuma shine al-musta'an wanda ake neman taimakon sa alama tasifuna akan abinda kuke ainihin wato sifantawa kuke faɗa minan kadibi wal batil na ƙarya Allah shine shaida kuma shi muke neman taimako ƙarshen sura zai abinda Allah ya nuna a nemi taimakon ubangiji duk wanda ya rike Allah ya nemi isti'anar Allah to shine zai samu nasara wannan shine ƙarshen tafsirin suratu al aya ta 112 a gurguje abinda muka faɗa ne a cikin Allah ba mu lada wanda muka yi tuntube ko kuskuren harshe tuntuben harshe ko kuskure Allah ya mana abuwa a yau kamar yadda muka bayani za mu rufe wannan tafsirin insha Allah baraka wa ta'ala wanda zan rufe da wasu bayanai masu muhimmanci kamar haka bayanin farko shine alhamdulillah muna yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da yin azumi 29 a wannan wata na Ramadana watakila ba za mu cika Allah zai mana baiwa mu samu ƙara na talatin ɗin tunda har yanzu dai ba a bada labarin an ga wata ba muna fatan Allah sa muna da rabon samun azumtan ƙwaya ɗaya so akwai abubuwa na shari'a da aka shimfiɗa mana akwai azumin sittu shawwal kullum malamai suna bayani idan an gama azumin wata ramadana to a yi sittu shawwal mazala ce duk wanda ya azumin ramadana sun ma'ash ba'ahu sittin min shawwal kana kasiyamin dahar kana gama ramadana washe gari kawai ka dora maza ke ka buga guda shida a cikin watan shawwal ka gama za a rubuta ma shekara guda kana azumi ladan shekara guda ya halatta kuma ka rarraba wannan sita shawwal din kai ka huta kai ka huta kai ka huta wannan yana da muhimmanci kuma ya shafi maza da mata duka wanda ya azumi yana da kyau abu na biyu malamai suna faɗa sun yi saɓani dangane da masu ramuwa a kansu za su yi shidda shawwal ko ba za su yi ba akwai bambancin ra'ayi na malamai wasu sun ce ba za su yi ba sai sun yi ramuwa sun daga na farin ba karama ba ina za ka shiga na nafira wannan shi ne ra'ayin wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ai ita ramuwa tana da lokaci mai yalwa wato ramuwar wajib ne muwassa wajibi ne karama amma yana da yalwa ba wanda ya ce dole dole sai a shawwal za ka rama tun da an baka dama ka iya bari a cikin shekarar nan koyo shekara ma to shi kuma shawwal yana da specific lokaci ne ai idan baka yi shi a wannan watan shawwal din ba ya wuce so ko wanda yake da azumin ramuwa zai sita shawwal a bisa ra'ayi daga cikin malamai abu na biyu akwai sadaqatul fitri Sadakatun fitrin nan zakar kono da kono ake cewa kwano ne guda ɗaya cikin kwanan sha guda ɗaya shine mudullabi guda hudu kenan cikin hannun mutum matsakaici a cika a zuba ɗaya a cika a zuba guda hudu to shi ne zai baka kwano ɗaya wanda wannan shi ne ake da buƙatar kowane mutum musulmi ya zama an cire masa da maza da mata da manya da yara sai a lissafa mutanen gida sai a ba da wannan zakka kuma ana bayar da ita kamar tun daga yau aka fara bayarwa zuwa gobe har zuwa ranar idi kafin a dawo daga idi kuma ana bayar da abincin da mafi rinjayen mutanen gari suke ci ga wanda yake da hali farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri Allah ya farlanta annabi ya farlanta zakatul fitr amma malamai suka ce ga wanda yake da iko wanda bai da iko sai jira in an cire sai a bashi sai ya ci abu na uku akwai matsalar sallar idi musulmi kar ku manta sallar idi tana da muhimmanci kwarai da gaske wajibi ne sallar idi a bisa zance mafi inganci na maganganun malamai in an yi azumi a je a yi sallar idi kuma a je masallaci da wuri a saurari hudu liman da ajiyoyi manzo Allah yana faɗa ce, hatta mata a fitar da su ƴan mata amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi umarni a fitar da 'yan mata zawatul hudud su je su masallaci hatta mai al'ada annabi ya ce da fita Liya yashhadna alkhaira annabi ya ce halattan sallar idi halartar alheri ne wa da'awatul muslimin da kuma addu'o'i na musulmi so idi yana da kyau a musulmi su halatta su samu zuwa ban a ce a tsaye da sha'irullah a bautar Allah baraka wa ta'ala waɗanda ba su samu daman zuwa ba ko jihohinsu ba su ba su ba su dama ba ko hukumomi ba su ba su dama ba so sai su yi wanka su yi kwalliyar su su yi adansu um, malamai sun sha bambam wasu suna ganin ana iya yin idi a gida wasu suna ganin ba a iya yi to idi dai ba za a iya yin ta a gida ba don idi ai taro ne na jama'a da ake yi a masallaci so ba zai yi wani ya yi ta a gida shi shi kadai ba saboda akwai hudu ba a tattare da ita to amma sun ba da dama a iya yin sallar nafila sun ba da dama a iya yin sallar nafila tun da dama ana yin sallar walaha su shawara ga waɗanda ba su samu zuwa idi ba ko aka hana su zuwa idi to sai su yi wanka su na sallar idi da komai da komai su zana a gida daidai lokacin za su yi yin sallar raka a biyu su yi addu'a kuma Allah zai ba ku lada kamar yadda masu idi suka ji tun da hana ku aka yi ko kuma wani uzuri ne ya hana ku bayan wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da abu dai kamata a kula da su shine yin addu'o'i na kwarai wa ƙasa kada a rinka addu'ar shari'a mu yi wannan ƙasa ta mu ta Najeriya addu'a Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a irin wannan lokaci irin wannan yanayi da ake ciki akwai yan mu da suna nan ana ta harbe su suna gudun hijira a Najeriya a arewa a yanki dare a je a ta kashe mutane ba su san hawa ba ba su san sauka ba ba rikicin siyasa ba ba ta jam'iyya ba ba su wa kowa ba su kowa komai an tashi su an hana su zama a gidajensu ana ta kashe su mai musu addu'a Allah ya yi musu wannan bala'i na ga wani hakimi daga cikin hakiman wannan ƙauyuka da aka yi wannan a jihar katsina yana cewa wallahi gwanda musu corona ta gara a garinsu shehun su alheri akan wannan bala'in da suke ciki ana ta kashe su amma kaga duniya da yake ba shi ne ta damu da shi ba ita yanzu duniya corona ne ya dame ta saboda akan corona aka seto babu amma duk wanda za a kashe duk wanda zai mutu inda ba corona bane ba su ba zamu ba a yanzu ba wani dan kamar rights ba wani wanda zai bukadin sa shi da cizon cewa yake ma shi wanda a kawo musu corona ma a dauke musu wannan yakin da bala'in da waɗannan yan bindiga daɗi suke musu ke kashe su amma alhamdulillah mun samu labari shugaban kasa Allah saka da alkhairi ya tura rundunoni dan aje a kadin waɗannan mutane muna fatan abun ya zama ya dawwama abun tausayi abun damuwa shine a ce jihar shugaban kasa jihar da aka haifi shugaban kasa ita ce jihar da ba ta samun zaman lafiya a ce yanzu kusan 'yan maiduguri ma sun fi 'yan kasan samun zaman lafiya ai wannan bala'i da ya kama da me ya yi kama bai yi daɗi ba ina ganin akwai cin fuska a ciki akwai rashin sani ya kamata kuma muna kira ga federal government ya kamata wannan abun kunyan ai kokari a magance shi ai kokari a magance shi waɗannan mutane suna da haƙƙi ya kamata a taimaka musu gaskiya mu kuma a matsayin mu na talakawa mu musu addu'a mu roƙa musu Allah a cikin waɗannan kwanaki na Ramadan a cikin wannan goma ƙarshe Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa sannan kuma mu yi addu'a wannan ƙasa dangane da wannan bala'i da ya karo mu na wannan ciwon corona din nan gashi nan dai ana ta bugawa ana ta fama muna fatan Allah ubangiji ya mana maganin wannan ciwo ya Allah ka raba mu da wannan ciwo Allah ka shiga tsakanin mu da wannan ciwo ya Allah ka kare mu wanda suka riga mu gidan gaskiya akan wannan ciwo Allah ka karbi su waɗanda kuma suke cikin ciwon Allah ka warkar da su da na gaskiyar da na ƙarya gaba ɗaya Allah ka kiyaye su gaba ɗaya dan akwai na ƙarya akwai ma na gaskiya akwai na ƙarya duk mun sani muna fatan Allah ubangiji duka ya warkar da mu gaba ɗaya Allah ya kare mu Allah ya raba mu da sharri Allah ya raba mu da fitina kuma ku suna da muhimmanci kwarai in kun je masallaci kun yi sallah kun yi ibada a gidajen ku ku roki Allah Allah ya ba wa Najeriya lafiya ba sauran kasashe ke dai lafiya abun mamaki da zuwan dan uwa ke gaya mun cewa a yayin da a Najeriya ake ta fada ake ta kai ruwa rana akan wai an bar musulmi ana zargin gwamnonin arewa sun bar musulmi su je su sallar idi su sallar juma'a ana zargin su ana sukan su ana cewa sun yi ba daidai ba sai gashi wani ya turo hoton Trump yana cewa yanzu ne ya kamata a ba da dama ga masu addinai su koma wajen addinan su je su yi addu'a to sai kuma mu jiya za a yi yana nan kilif din zai zagaya za ku ganshi kowa zai ganshi su waɗancan su ne in sun faɗa daidai ai da wadda ya faɗa ba su ba ba daidai ya faɗa ba trump gashi nan kilif din yana nan yawo za ku ganshi da da ba don lokaci ba da na haska muku shi a ji muryarsa a nan da hotonsa yanzu yake cewa a bar masu sallah su je su sallah a masallatansu sannan kuma masu zuwa coci su je duk masu wani addini su je su yi addu'a trump ya gane muhimmanci a je a addu'a to don me yasa mutum zai sha da hankalin su shiga damuwa don an ce musulmi su je su sallar juma'a minti goma sha biyar ko minti talatin ko minti ashirin me na tada hankali a ciki an ce a je a kiyaye ka'ida da doka a rufe baki a sa takunkumi a wanke hannu ba dai su ne dokokin ma to duk ayi a je masallaci ayi. kamar yadda an je kasuwa an rufe baki an sa takunkumi an je banki an rufe baki an sa takunkumi mai bambanci ba wani bambanci bal ma na masallacin ya fi rashin jinkiri a ya shi ya fi rashin dadewa kuma shi masallaci yana da miza za a addu'a za a roƙi Allah Allah yana gurin yana gani mun zo zai karba mana to muna fatan mu yi addu'a gaba ɗaya dai Allah hada kawo kanmu kuma Allah rama mu da rudu babu wani ɗan Najeriya da yake sha'awar ciwon nan ya domin kyautata wa junan mu zato amma kuma dole ne mu kare addinin mu kuma dole ne mu nuna muna son Allah muna fatan Allah ya kare mu gaba ki da abu na karshe zan yi kira ne ga ga likitoci a matakin farko duk likita musulmi Najeriya wallahi akwai kalubale a kansa a irin yanayin da muke ciki na farko ku ba da duk damar da Allah ya ba ku daidai gwargwado ku taimaki al'ummar ku asibitoci suna cikin wani hali na yi yasu musamman a jihohin da aka yi lockdown total lockdown din ana kukan cewa ana wahala babu likitoci a asibiti amma mun san mun ba ku uzuri da yawan su likitocin kuma suna kukan babu kayan aiki kaga mutum wala tulqu bi aydikum ila taluka ba zai je jefa kansa cikin halaka ba saboda ba a bashi wadataccen kayan aiki ba so a yi kokari gwamnatoci a ba wa likitoci kayan aiki su je asibiti su rinka karban marasa lafiya da yawa yawan waɗanda suke mutuwa a arewa da yawa yawan su wallahi hawan jini ne yake kashe su da ciwon suga da ciwon zuciya saboda babu treatment a asibitoci da yadda ka je asibiti sai ka ga babu an hana private hospitals karban marasa lafiya in ma suna karba suna jin tsoro sai da hanya na sani mutane ba ɗaya ba biyu ba wallahi tallahi kafin a je a duba su a asibiti na ainihin wato private sai da suka kama hanya sai da suka kama kafa to su kansu asibitocin gwamnatin da yawa wasu likitocin sun karbi hutu saboda sun kamu da wannan ciwon ko kuma suna jin tsoron kamuwa muna yi wa likitoci uzuri saboda suna kukan basu da kayan aiki a cire kuɗi a taimaki likitoci a basu kayan aiki a duba rayuwar mutane wannan zai rage yawan mace-mace da ake yin a nan arewa ga bakin ciki ga damuwa ga yunwa ga rashin abinci ga fargaba wannan ya taimaka kwarai ga kuma ciwon corona din shi kansa to muna fatan da Allah a taimaka sannan kuma likitoci wajibi ne gare ku wannan matsalar vaccine din wannan matsalar rigakafin nan da yau ita ce hadisu sa'a ita ake ta maimaitawa bill gates vaccine kamar yadda suke ta faɗa rigakafin bill gates don Allah a matsayin ku na masana don Allah likitoci a matsayin ku na masana da duk wani wanda yake mai ilimi ne akan wannan fannin ku yi research akan wannan abun ku fitarwa da mutane bayani na gaskiya saboda ana cikin rudu da damuwa ku yi bayanin gaskiya ku kubuta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ku ne kuke da ilimi ku kuka karanta wannan abun ku sani to ku fito tunda kun ce a daina magana akan abin da ba a da ilimi to ku masu ilimin ku fito ku yi wa mutane bayani akan wannan rigakafin me ya manufarta me illolinta me alherinta in akwai daga ina take me yasa ko ina ba a karba ba sai a nan Najeriya me yasa muna jiran jawabin ku muna neman masu tsoron Allah a cikin ku su tsaya su yi bincike na gaskiya su yada shi don mutane su san mafita kuma na san da bayananku gwamnatoci za su yi aiki da manyan mutane za su yi aiki wannan shine kira na roƙo ne muke ga likitoci roƙo ku taimaka ku yi wannan da kuma duk wani wanda yake da ilimi akan wannan Allah ya taimake ku Allah ya ba ku ikon yi har yanzu a cikin saƙonmu na ƙarshe na rufe wannan tafsiri shi kuma muna kira ga lauyoyi a cikin satin nan ake ba da sanarwa cewa wata federal high court a bayansa ta yankewa ɗaya daga cikin musulmi 'yan arewa yunusa yalo hukuncin zaman gidan kasu shekara kusan 26 in ban manta ba me laifinsa ya musulunta da yarinya in yamura ko ibo ko wace ce ya kuma aure ta ya canja mata addini don haka an rubuta masa an yanke hukunci kotu ta yanke hukunci a kudu zai yi zaman gidan kaso shekara ashirin da shida in ba su abu daga nan kuma sai kabari a kan kurin wata yarinya ta gan shi tana so ya kafa mata sharaɗi ta ce tana so ya ce sai ta musulunci aure ta aure ta so muna jiran lauyoyi ga aikinku ya tashi yaron nan dan arewa ne amma saboda manufa sai da aka kai shi bayelsa aka yanke mai hukunci muna kallo muna ji muna gani saboda ba mu da yanci a bayelsa aka yanke mai hukunci amma yaran nan dan nan ne abu na biyu shine to ina kuma labarin 'ya'yanmu da aka sace mana wanda an tabbatar an fada a kafafen yada labarai wannan kwaya ɗaya ce ya ɗauka aurenta ya yi ma taimakon taimakon mata ya ma a bashi tukuici don ya rage mata wahala ya rage wa iyayenta wahala to ina kuma muna mu 'ya'yan da ake sacewa a zo har gidajenmu a sace su a tafi da su a je a canja musu addinin wanda a rediyoyi an faɗa a jaridu an faɗa an yi bayani an kama 'yan arewa kaza an kama 'yan kano kaza a jihar nan a kano a local government na nasarawa kawai yaro yaro yaro ya fi mutum tamanin aka samu a bincike duk an kame su an sace su da yaran da aka je aka karɓo su aka dawo da su daga kudu aka dawo da su an canja musu addini kuma an san waɗanda suka kama su an san wanda suka canja musu addinin yaro yana musulmi ya zama iyamuri to wannan labarin shi kuma ina ya kwana muna kira a adalci muna kira a adalci da adalci ne sama da ƙasa ta zauna ta tsaya ba ta rikito ba idan har akan wani mutum guda ɗaya wata yarinya ita ta ga dama balagajiya shi matuwat ta zaɓa tana da choice ta zaɓa ta ce za ta yi musulunci ya aure ta a haka a ce an yanke masa hukuncin shekara ashirin da shida a gidan kurkuku to mu kuma an ɗebe mana yara dubun dubata har yanzu yaran nan fa suna nan an rike su an san jihohin da aka rike yaran nan kuma 'ya'yanmu ne ƴaƴan musulmi amma da ke ba mu da kadu ba mu da gata ba mu da wanda zai bi kadun mu to su kuma wannan yaran ina labarin su to ina kuma hukuncin waɗannan mutanen ina gidajen da aka yi ta kamawa an mayar da 'ya'yanmu kamar 'ya'yan gudun hijira duka wannan masana za su zo su yi bayani so muna kira ga lauyoyi ga aikin kunan ya zo haka al'amarin yake in likita ya zo ya ba da gudunmuwarsa idan harkar lauyanci ya zo lauyoyi su ba da gudunmuwarsu in harkar addini ya zo malama addini su ba da gudunmuwarsu in harkar siyasa ta zo yan siyasa su ma su ba da gudunmuwarsu haka rayuwar take amma wallahi idan kuka zuba ido ana mana wannan cin kashin da wulakanci wallahi ran mutanen nan sai sun hana mu yawo a kasan nan kuma Allah wadarai da wannan abin bai yi daidai ba ba a mana adalci ba kaddara an masa hukunci to muna so waɗancan suma da aka kama tun da an buga a jarida an faɗa an tabbatar to su ma a yi musu hukunci mu ci wannan shine justice an yi balancing kenan an yi adalci wannan shine kira da muke yi ga waɗannan bangarori guda biyu muna fatan Allah ya ba su ikon yi kuma muna nan muna jira mu ji mai abin da lauyoyin za su faɗa tunda an ce a rinka ba da dama ga ga experts ga waɗanda suke sun kware a ɓangarori su ba da gudunmuwarsu duk wanda yake musulmi ne mai sallah ya kamata ya zama yana kishin addininsa a cikin aikin da yake albashi za ka gama cin albashi ka mutu a banza a binne ka in baka ba wa addinin ka gudunmuwa ba kuma ya kamata ka sani wannan rayuwar tuna mai na ake ko ku taimaki al'umman ku ko ku taimaki addinin ku kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai basu ba zai taimake su so muna kira muna fatan yan uwa wannan sako zai isa kuma Allah ubangiji ya sa ai wani abu Allah ya sa ai wani abu Allah ya ba mu lafiya da man lafiya Allah ya yi mana tashi hankali da bala'i ya ubangiji kamar yadda ka nuna mana wannan Ramadan a wannan shekara kuma ka daɗa man nuna mana wasu ramadana ramadana ramadana ramadana ramadana a awaman adida wa azminatan malida Allah ka samu cika da imani Allah ka jikan iyayenmu Allah ka jikan magabatanmu ya ubangiji ka samu gama da duniya lafiya Allah ka karɓi ramadan mu Allah ka yaye mana wannan ciwo da ya addabe mu Allah ubangiji duk abin da aka shirya na shari'a kanmu Allah ka kare abu na alkhairi kuma Allah ka ba mu ko mun sani ko ba mu sani ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin